tsatsan gadon bayan ka annabi adam na roƙi ka kai abin da bai kai wannan wahala ba shine kar ka yi shirka shi na nema daga wajen ka amma sai suna gadon bayan annabi adam akwai asar daga cikin bi aiki wanda suke cewa dan an riga an yi ittifaki wannan ke nuna kenan a dan adam din nan da aka gina shi daga tsari guda biyu an gane ko dan adam mu mutane ne yanzu da aka gina mu daga bangare guda biyu bangaren rai da bangaren gangan jiki me aka fara halitta tattare da mu rai ne aka fara halitta ko gangan jiki eh to kaga rai dan lokacin da Allah ya ce alastu bi rabbikum shin ba ne ubangijin ku ba lokacin mun kai matsayin gangan jiki ko muna matsayin ruhi ne muna matsayin ruhi dan in mun kai matsayin gangan jiki yogo guda ɗaya ma da dan bayan annabi adam arziki amma duka duniyar ta fa gaba ɗaya dan adadin da aka taɓa yi da wanda za a yi nan gaba ne fa take a gadan bayan annabi adam ubangiji ya fito da su yace da su ba ni ne ubangijin ku ba ya shaidar da su akan kawo su mu dinnan gaba ɗaya mu ne musulman da ke cikin masallacin nan da wanda suke makka da majalisar da sauran wurare da kafiran da ke duniyar yanzu da yahudawan yanzu da nasaran yanzu duk gaba ɗaya Allah ya tara mu a wannan matsayin muna matsayin ƙwayar zarra yace alastu bi rabbikum muka ce bala shahiduna kai ne ubangiji mu mun yadda zamu bauta masa kai amma da muka zo duniya yanzu muka kan gari to a wannan lokacin muna matsayin ruhi ne ko gangan jiki ruhi ne ruhi ne domin idan mun kai matsayin gangan jiki da muke cikin yanzu shikenan sai dai waɗansu za su iya cewa to ai ai ita zarra din ma da aka ce amsalar zarra din nan wato ita kanta zarra ai ban ganin ke ko da yake latura bil aini amma ai ana iya ganin ta ta hanyar na'ura ko ba haka ba a ce tana da ciki kenan ba ruhi bane bai da kadai wadan suna iya cewa haka an fahimta ku a to amma abinda su malamai suke ba da ansa da shi cewa ai wannan Allah ta ba ta waye muna zarra ba ta waye kaman zarra an faɗi zarra ne dan a dawo hankalin mu shine mafi kankantar abin da zamu iya gani amma a wannan lokacin muna matsayin arwa mai ruhi ne to da haka game da halittar bil adama na ban kasa kenan wato ruhi aka fara halittar sannan dangane an gane ko wato kamar ruhin na nan daukar shi za a yi asa kawai bayan an gama ginin dangane ba wai halittar da ake busa shi ne ake sashi ake bayan ko fihin ruh ba fa ya kalu ko fihin ba bane ina fatan ko fahimta da kyau amma game da annabi adam wannan nassin qur'ani ya nuna cewa gangan cikin aka yi ce thumma masawaitu wa nafakhtu fihi min ruh na abin nan sanan na busa masa to wannan kuma haka yana ƙara bamu ce asalin dan adam dai shine me asalin dan adam shine dan adam wannan magana na faɗe ta dan mayar da martani ga masu nazariya ta kafirci da suke cewa asalin dan adam biri ne ci gaba yayi sai ya dage kafafun su ne hannaye kuma yau da gobe ya kone gashin sa jela kuma ta tsinke wani shaki mai hudu ba wannan magana to abin da yasa yahudawa suke suka wannan tsiyar wato Allah ya la'ance su cikin alqur'ani wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira an juyata da al'ummar yahudu guda sun zama birrai wata al'ummar guda an je da su sun zama aladu to sai ya rubuta wannan tarihin ya kawo wannan nazariya din wani bincike na na ilimi dan ya fitar wa yahudawa aiki na cewa an mayar da su birrai an gane ko wato in yace duka asalin dan adam biri ne to kaga kenan ba wanda zaiwa bai hude gwalo yace a cikin iyaye da kakannin ka kai bai hude ko wadanda aka mayar da su ne birrai sai sai to ai duka duniyar ma asalin ta biri ne kaga kafirci nan mu suka to ga shi qur'ani ya ba mu hasken tarihin bil adama din ma gaba ɗaya ga yadda ina fatan kun fahimta da aha wannan hadisi kamar yadda na faɗa dai hadisi ne wato ainihin ingantacce jama'a ina ganin kasancewar yau ranar farko ce a nan gurin ya kamata a mu dasa aya domin su mun taɓa a darasi na gaba bi iznihi ta'ala sai mu ɗora akan nan gurin inda muka tsaya ah, ban yi tsammanin ma da zan kawo wannan mintunan ba to amma kuma da na shiga cikin bayanin sai ya kasance ko agogo ban kalla ba sai da zo wannan gaci wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh tambayoyin da ke hannuna galibi ba su da alaka da sira don haka ba zan ansa su sai wanda suke da alaka da sira na yi alkawali a cikin wannan darasin insha Allah haka zai yi wanda yake da alaka da sira shine wanda yake cewa bayan halittar annaba adam da matarsa hawa shin Allah ne ba su suna adam da kuma hawa kwarai da gaske ga sunan adam sunan yanzu cikin alkur'ani <laughs> yana da yawa ga shirin gudun وقلنا wa آدم اسكن wa وزوجك الجنة وكلا منها رغدا shi شئتما قلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى suna hawa kuma ya zo cikin hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wa suka fara haifa a matsayin 'ya'yansu ina bukatan ƙarin bayani tambayarwa suka fara haifa a matsayin ƴaƴansu yana cikin ilimin da malamai ke cewa ilimin la yanfa wa jahalun la yadur ilimin da saninsa ba zai amfane ka ba jahilta sa ko ba zai cutar da kai ba in akwai fa'ida cikin sanin sunayensu to da ubangiji ya sanar da mu ta hanyar wahayi ga sunansu tunda ko Allah bai faɗa ba ta hanyar wahayi to sai mutum ya kame bakinsa galibi yakan kawo tarihin mutane guda biyu ne cikin yayansa wanda alkur'ani ya ambata qur'ani bai ba su suna ba watlu alaihim naba abnai adama bil Allah ta yi karanta musu labarin ƴaƴa biyun nan na annabi Adam da gaskiya iz qarraba qurbanan lokacin da suka gabatar da wata sadaka ta neman kusanci da Allah fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين kaga anan kisa su take gaba daya duk anan an ce ɗaya yayi kaza ɗaya yayi kaza ɗaya ya ce zan kace ka ɗaya ya ce masa kaza ɗaya ya kace dan uwansa ya rasa yadda zai da shi yayi kaza yayi kaza amma ba inda aka ce sunan dayan su Qabil dayan sunan Sahabil wannan dukkan su littattafai ne na Isra'iliya an gane ko littattafai ne na Isra'iliya da haka abinda ya gabata na baya ka ɗauki ka'ida guda ɗaya ku ɗauki ka'ida guda ɗaya wanda za ta sa za ta sa ka samu amfani mai yawa duk al'umma ta dauce baya musamman bayan da muke nufi da baya baya mai nisa bayan da ta suke kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wata al'umma da dauce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin zuwan sa nake nufi to labarin da ya shafi wannan al'umma labari ne na gaibi ina fatan kun fahimta babu yanda za a iya tabbatar da shi sai abin da qur'ani lokacin da ya zo ya tabbatar da shi ko manzon Allah ya faɗi cikin hadisi ko kuma ya kai matuƙa wajen shaharar da ƙare ta shi ba zai yiwu ba to amma maganar mu dai ta farko cewa sai wanda qur'ani ya tabbatar da shi ko hadisi manzon Allah ya tabbatar da shi wannan ita ce ta zama tahir saboda me cikin al'ummatan da suka wuce kamar adawa kamar samudawa kamar mutanen annabi shu'aibu an gane ku mutanen lutu alaihi salam dukkan waɗannan halakar da su aka kifar da su a wala auna kifar da su baya na labarin su wanda kaga duk wanda zai zo daga baya ya bada labari ba rayuwa yayi da su ba to a ina ya samu sanadi zuwa gare su sunan wani kaza sai abin da qur'ani ya faɗa in ba qur'ani bane babu tabbata cikin labarin in ba hadisi bane babu tabbata cikin labarin ga misali ku gani ubangiji ce kazzabat samud wa adun bil qari'a fa amma samud fa uhliku bis saqiya wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya سخرها عليهم سبع wa وثمانية أيام husuma فترى القوم فيها صرعى Ka ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya adawa da samudawa sun karyata ranar tashin kiyama samudawa sai ka halakar da su da tsawa guda daya an gane ko adawa kenan samudawa kuwa sai aka adawa ko mutanen annabi hud kenan an halakar da su da wata irin iska iska sarsar da wani kugi kaji iska tana wani ƙara da kanta atiya mai tsananin karfi wadda Allah ya turo ta tsawon yini bakwai da darare guda takwas saba layali a saba wa samaniya ta ayyam wato yini takwas da dare guda bakwai saba a layalin wa samaniya ta ayyam husuman masu bin juna shine a ce kamar ta fara ranar asabar da safe ba ta kare ba sai da wata asabar din ta zagayo da yamma ta ga zama dare bakwai yini nawa takwas misali ne ba wai ina nufin asabar din ta zo ba akwai malaman tafsirin da suke ayyana cewa laraba ta zo waɗansu ce kaza ne ta zo Allah ne ya faɗa ba cikin Qur'ani ko hadisi dai ya ce dare bakwai yini takwas fatar alqawm fiha sar'a sai dukkan mutane a ciki sun faɗi matattu ka annahum a'jaz nakhlin khawiya kai ka ce sai wace ta dabino dabino da aka tuke an gane ko sai Allah madaukakin sarki ta mai fa hal tara lahum min basiya shin kun ga ragowar su akwai to tunda babu ragowar su waye raye da su da zai bamu labarin su kenan babu sai abin da qur'ani ya turo ya faɗa kun ga wannan ayar ta nuna ba wanda zai iya sanin wancan labarin sai ta fuskar mai wahayi haka Allah faɗa cikin surat Ibrahim كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله yace adawa da samudawa tun kafin na yanzu ke sun karyata ubangiji subhanahu wa ta'ala sun yi kaza ubangiji kuma ya halakar da su wallazina min ba'dihim da waɗanda suke bayan su wanda su ma waɗansu al'umman ne da wanda ba faɗa ba sai Allah sai la alamu ba wanda ya san su illa Allah sai Allah shi kai sai wani zai ce sunan wancan kabilu wa ya sanar da kai Allah ce ku ba wanda ya san su sai wa sai Allah sai ka ce ka san wancan sunan shi kabilu wancan sunan sa habilu ka san wata mai mulki da sai zamani lokacin annabi da annabi Sulaiman sunan ta Bilkisu mai gidan zinare ka san yan matan nan guda biyu na mutumin nan na madaina ɗaya sunan ta Sahura ɗaya sunan ta <laughs> duk Isra'iliya ne wallahi tallahi duk Isra'iliya ne Allah ya la alamu. Allah ba wanda ya san su sai wa ga Allah to shi bai faɗa mata fuskar wahayi shi da ya sani kai ya kai ka sani shi yasa ba gwaninta bane ba wani ya zo ya taimaka. to a hamana wazirin fir'auna din nan matan sanawa sai a samu wani mai gwaninta ya ce aiki ya karanta a littafin tarihi sunan matansa hudu ko biyar ko shida sunan ɗaya wance sunan ɗaya wance wannan abin da ba faɗa ƙarya ne ka da tabbas kai Allah ya ce la ya'lamuhum illallah ba wanda ya san su sai Allah to da haka duk abin da ya wuce din nan ina nufin a nesa ta nesa wadda an halaka wadda dai aka yi ta halakarwa aka yi ta halakarwa to wannan ba wanda ya san sai Allah madaukakin to daga kan annabi Musa abin da ya biyo baya kuma to sune al'ummatan da suka yi kafirci ba a rika hallakar da su hallakarwa irin waccan ba ta istighfar wato a tuge su gaba ɗaya ranto babu su to shi yasa na duk tun daga kan annabi adam har ya zuwa kan annabi na ƙarshe kafin annabi musa duk wanda suka rayu a wannan zamanin ba ka iya sanin sunayensu da garurrukansu sai ta hanyar qur'ani sai ta hanyar hadisi ko kaga sunan an faɗa ko ka gani an ce a wani to wannan ba tabbas bane tunda ba wahayi bane kuma Allah ce ba wanda ya san sai Allah to amma abin da ya biyo baya kamar zamanin annabi Musa zuwa zamanin annabi Isa to su irin waɗannan a akwai waɗanda shaharar su ta kai matuƙa a gane shi to ana iya sanin mutum ko a san sunansa ko wani abin nan wannan ko wahayi bai tabbatar ba in shaharar mutum ta kai matuƙar a gane shi kamar waɗansu sarakuna da aka rinka yi a lokacin jahiliya sarakunan ƙasar yaman irin ta babi a nan da manazira manzir ibnu wane ne da waye da waye shahara ta kai matukar a gane su to ko su dai kira matukar sunan mutum kawai za ka iya sani amma sanin da ka'ikul akhbar labarin kan cikin rayuwarsa gaba daya sai mutum ya zama ciki dole zai karya sai mutum ya tsaya daidai inda qur'ani ya basa kun gane da ke wannan wannan fa rashin gane wannan matsalar shi ke sa idan an zo tafsiri ai ta karyawa Allah da manzansa karya ko an zo tsira tarihi a cewa Allah da manzon sa kariya dole akwai ka'idoji da malamai suka ajiye na karatun tarihi da tafsiri wanda in mutum ya bi su suka ga ya fita daidai wa dila Allah ya da mu wannan ta shafi tsira? mata za su rinka zuwa wannan darasin babu laifi su zo tun da akwai wurin masallaci na mata a inda suke zama sai a rika bude musu a wajen in ma ko su matsaloli ko karancin fanka ko karancin fitila insha Allah zan yi magana da kwamitin masallaci a sai da za a gyara amma dukkan darasi inda muna da hali ya kamata dukkan darasin mu a ce akwai wuri da mata za su je su akwai bukata kwarai da ko mu dan ma idan muka bar su dama su garo suka cikin za su za mu magance matsaloli da dama za mu samu hutu mu wa kan tare da su saboda ita mace tana da matsala duk yadda za ta yi mata wa'azi kai in kai mijinta ne gani kike wayo kuke mata ko kai malami kawai wayo kuke dabara ka bari su je ta ji shi ke nan ka ta zo gidan duk jikinta ya mutu jikinta ya la abin da kila ta sha faɗa da aka ka sha shi abin da kake faɗa da shi ba kake <laughs> da duk wayo kake faɗa wallahi ba karamin amfani bane ba mutum shi da kanshi zai ga amfani abu da haka ne ina karfafa ɗari bisa ɗari dukkan darasin mu ma ya kamata a ce an yi wani tsari da mata za su rinka zuwa dukkan darussa ya kamata a yi tsari da da kalwa saboda ka mun ba da goyon baya su zo tun da wurin zaman su a nan gudu a Usman bin Affan ma akwai tsare-tsaren da ake na mata su rinka zuwa din ne ya za a cire yan makina da yan kekuna daga cikin makaranta din nan sauransu tunda da yawa suna rubutu cewa suna son su rinka zuwa amma yanayin matsi da menene da menene da ya kawo amma dai gaskiya ya lalle yi wannan tsarin kan eh darasin zamanin kayan yin awa ɗaya da rabi ne insha Allah tambaya da ansa in kuma kun ce yayi yawa mu dawo awa yayi daidai na yin tikasir kenan tsarin da za mu yi tsari na kullum mai na yin tikasir insha Allah duk lokacin da muka amin Amin. ya ta tsira to akan me wasu zuwan matan ma eh wanda suke zuwa da yara sai hana wasu jin karatu a'a mata idan za